daga yau hudun nan kayan jam'iyyar ANPP na jihar Kano mu da mu mun bar jam'iyyar APC za a yi tsarin da za a ba wa kowa ya mallaki shaidar kati na ɗan jam'iyyar PDP. Malam Ibrahim Shekarau kenan yake tabbatar da shigarsa jam'iyyar PDP a wani taro da magoya baya a gidansa cikin watan Fabrairun da ya gabata. Sai dai a yau ne jam'iyyar ta PDP ta shirya karɓar tsohon gwamnan a hukumance, inda jagoran jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya kuma shugaban Najeriya Goodluck Jonathan tare da haɗin gwiwar shugaban jam'iyyar na ƙasa Ahmad adamu Ma'azu za su karɓi sardaunan na Kano zuwa cikin PDP. tun a makon jiya ne shugabanni da sauran magabata da ma magoya bayan jam'iyyar suke kai komo domin shirya gangamin na yau alhaji musa dan birni na daga cikin yan kwamitin shirya taron wannan abu ba mai masa kamun wasa ba kuma ba dauke shi da wasa ba karɓar malam ibrahim shekaru saddaunan kano tsohon gwamnan kano ba wasa ba ne a wurinmu ba wasa ba ne a wurin shugabancin jam'iyya na ƙasa da fadar shugaban kasa da kuma su iyaye irin su minista na harkokin waje da suka yi kokari karɓar wannan bawan Allah ya dawo cikin jam'iyyarmu domin ta ƙara ta goma shi saboda haka duk shirye-shirye da zamu yi na zuwan baƙi manyi kuma ƙananan hukuma 44 duka mun gama shirin kawo su wannan filin taro da kuma duk wanda yake nema ya ga wannan abu ya kama to ya ga ya kankama kuma muna fata duk wanda zai zo ya zo salin alin ba tare da wani abu wanda za a ce an wa wani ba mu kuma ba masu a yi mana domin a yi taron nan lafiya a gama shi lafiya. Ta fuskar tsaro kuwa su ma hukumomin tsaro sun ce sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin ganin komai yawa kana cikin lumana. ASP Rabilu Ubaringim shine kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya wadda ta ƙunshi jihohin Kano, Katsina da Jigawa. Shugabanmu AIG a nan wurin ya tattara dukkanin waɗanda suke da ruwa da tsaki ta harkar tsaro a nan Kano a nan ofis nasa a ranar Juma'a wanda kowanne taksin nasa kan cewa ta ɓangarensa irin aikin da wannan gudunmawa za su kawo kan cewar aga kan cewar lalle an samu tsaro a Kano shugaban ƙasa ya zo lafiya ya koma lafiya. asp reveal ubaringin kenan kakakin shiya ta ɗaya tarin da na 'yan sandan najeriya to ko me kana ke cewa game da wannan taro kullum addu'a inda lafiya Allah mai da shi gida lafiya Allah ubangiji sa kuma da alkhairi ya zo mana abin da ya zo yi na alkhairi Allah ba shi iko yin ya lafiya ya gama lafiya tsakanin mu da wayannan mutane a zo lafiya a koma lafiya domin shine babban fatan dan Kano a zo yadda shugaban kasa ya zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya Allah ba wa kasar mu lafiya da zama lafiya wannan taro da za su yi fatan mutumin jihar Kano su zo lafiya su koma lafiya don mu ba abin da ya shafe mu da wani zuwan shugaban kasa saboda ba ya zo ne don wani abu na ci gaban jihar Kano bane ni na bakin cikin zuwan bakon nan gaskiya inda ba ba abin da yake wa arewa arewa ana cikin layi. wasu 'yan jihar Kano kenan dangane da taron PDP na karɓar tsohon gwamnan jihar Malam Ibrahim Shekarau Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano Nigeria